ɗaruruwan mutane galibin su mata da yara da tsofaffi ne wasu a mota wasu a amalanke wasu a kafa suka gudu zuwa garin tilaberi a ƙarshen makon nan sakamakon abin da suka kira yanayin tashin hankalin da ake ciki a karkarar anzuru inda 'yan bindiga suka kaddamar da hare-hare ba ƙaƙƙautawa a wani lokacin da aka yi zaton kura ta lafa a kan iyakar nijar da ƙasashen mali da burkina faso bora ma mai fatara bokkun na siziman rara kwatigi bukunan sara Wannan wani magidanci ne Almustapha Seni. A cewarsa kowa ya fice daga ƙauyen Zeban, haka kwara gi ba kowa, gadabo haka zalika. A yanzu haka mutanen Gasa da Tunkusa da ƙauyukan da ke wannan yanki sun kamo hanya. Ita kuwa wannan dattijuwa Maryamu Hamidu cewa take, dole ne mu tsere ana yi wa mutanenmu yankan rago, abincinmu an ƙona. ruwan rijiya kaɗai ba zai rike mu mu rayu ba ziban gaba daya mu gudu ziban kuluka hukumomi sun yi wa waɗannan 'yan gudun hijirar cikin gida masafki a filin kokowa na tilaberi a matsayin sansanin wucin gadi inda suke samun kulawar da ta dace kafin a kammala ɗaukar matakan mayar da su gida in ji gwamnan jihar tilaberi tijjani ibrahim kacalla president republic from uh, excellence mohamed bazoum ya ba da izini garurukan nan duka a sa a sojina don kowa ya koma garin shi ya zauna lahiya kowa ya kuma eh, noma to damuna ne muna sun kowa ya aikin shi cikin kwanciyar hankali kabin nan da yi lundi mardi muna tsammani sojina za su zo shamu wallahu eh, da taimakon da gwamnati ya bada duka za mu raka su kowa a ajiye shi garin shi mu a bashi taimakon kuma a sa sojina su kare lafiya. sai dai a yanda mahukunta ke yunkurin mayar da waɗannan mutane inda suka fito wani mazaunin ƙauyen ziban kwara zeno alfa sumana na ganin abin ba zai yi tasiri ba muddin ba a ɗauki matakin sintiri mai ɗorewa ba sojoji su ta yi su gyara garin da almusan kamar ba su lokacin nan mu koma mu zama amma ba mu ya mu koma mu zama sai sojoji da su koma nan tiliberi mu ma muna can sai su zo wurin mu su ce wai an ce wai a zo a kashe su don ku ne kun ku zo ku saurana wannan ba mu ba mu hita nan in ba mun gana abin nan yayi daidai ne ba matsalar tsaro a jihar tiliberi wani abu ne da za iya cewa tamkar ana magani kai yana kaba ganin yadda 'yan ta'adda ke cin su ba babbaka duk da cewa yana ɗaya daga cikin yankunan da ke ƙarƙashin dokar ta ɓaci ba idin dubban sojoji. sojojin cikin gida da na waje da ke jibge a kan iyakar Nijar, Mali da Burkina Faso a ƙarƙashin rundunonin Jason Sahel da Minisuma da Barkan. Hari na baya-baya shine wanda ya yi sanadin mutuwar mutane sama da goma a karkarar Anzuru a ranar da aka yi shagulgulan ƙaramar sallah. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.